alhamdulillahi rafi'i darajati liman hafadha li jalalihi wa fatihi al barakati liman intasaba li shukri Wasalatu wassalatu wassalamu ala man maddat alayhi fasahatu riwaqaha wa shaddat bihil al balagatu nidaqaha al mab'usin bil ayati al bahira wal hujaj al munazzali alayhi qur'anun arabiyyun ghayru dhi iwaj alihi hadin wa sahabihi alladhina shadu ad-din wa sharabu wa karama ma ba'd ان اوا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakin cikin 'yan shi'a da 'yan gargajiya da malaman hada da miyagun 'yan siyasa. Malam Musa Ayuba Loko Hafizahullah a wannan rana mai albarka ta ranar Juma'a wadda ta daidai da tara ga watan Ramadan hijirar mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai tsarki muna cikin suratun nisa'i alaramma sai ka maimaita wala ta tamannau ma fadalallahu ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن نعم واسألوا الله من فضله نعم إن Wannan aya da malam ya karanta a cikin tafsirin ta muke. Za mu tashi wurin da malam yake cewa wale annahu ya su suhud ala qadarillah. Domin yin haka abin da ya gabata jiya na cewa gurin wata ni'ima da agga wani ta gushe gare shi ta koma gare ka wannan yana cikin nau'i na hasada. Ya ce kuma wannan yana hukunta wato hushi da ƙaddarar Allah Abin da Allah ya ƙaddara ga wani na ni'ima sai ya zama kana hushi da wannan wal ilal ila kasali kuma da dawwama zuwa ga kasala ya zan kai ka ki tashi ka yi kazar kazar an ce ayi riko da sababi ka ki riko da sababi kana kwancin ka kuma kana ta gurace gurace shine wal amani al batila da gurace guracen ƙarya allati yaqatir allati la yaqatiranna biha amal waɗanda wato mala yana son ya gwada ma gurace gurace da ake yi na ƙarya menene gurace guracen ƙarya waɗanda ba su goye da aiki Shi ne malam nan yake cewa wal amani wal amanil batila wato gurace gurace na ƙarya allati la yaqtadinu bi hal amalu waɗanda ba a goya su da aiki ba kana gurin ka zama kaza amma baka yi aikin zama kaza ba komai yana da sababi wala kasaba kuma babu wata sana'a wadda an karika kawai ana gurin muna son mu zama kaza wa inna mal mahmudu amraini mala yace abinda ake so abubuwa masu kyau wadanda waɗanda godaddin abubuwa abubuwa ne guda biyu an yas'al abdu ala hasabi qudratihi bawa ya yi aiki gwargwadon iko ne abin da kake iyawa ka yi ka bar ma Allah saura duk wanda ka ga Allah ya azirta Allah ya azirta shi ne bisa ga ganin dama te amma akwai wani sababi da Allah ya sanya za a yi riko da wannan sababin ba za ka je ka yi zaman ka ce in Allah ya kaddara ka samu za ka samu ba shine mala yake cewa an yas al abdu bawa shi aiki ala hasabi qudratihi gwargwadon iko ne bima yanfa'uhu min masalihi diniya wa dunawiyya abin da yake amfani ne na maslahar duniya watun da lahira ma'ana maslaha ta addini da maslaha ta duniya zaka je ne kai iya kokarin ka wurin ganin idan aka yi kaza za a samu kaza a rayuwar duniya akwai ilimin da ake nema don gyara rayuwar duniya alkiyama akwai ilimin da ake nema wani ilimi ne kan gaba shine ilimin sanin Allah ya zan ka san tauhidi ka karanta abin da zaka iya addinin ka sannan kuma rayuwar duniya shi ma gwargwadon abin da zaka ci abinci shi ma ka je ka karanta ka dogara ga Allah shine malam yake cewa abin da ya shahi maslahohi na addini da duniya wa yas'alullaha ta'ala min hi, sai kuma mutun shi roki Allah ga falalati kun ga kai riko da sababi ba za ka taɓa cewa kana son kazan kaza ba tare da aiki ba duk malamin da ka gani ya wahala ya an kai ya wahala ya tashi tsaye ya zo ya yi karatu ba a zama malami don ina ɗan wane ko don ina jikan wane a'a ba irin kuɗi ba ne ana gadon kuɗi ana gadon sarauta ana gadon amma ba a gadon ilimi ilimi in ka karanta ka karanta to wannan ne yake sa mutum ya lura cewa zaka tashi ne kai gwargwadon abin da kake iyawa ka bar ma Allah saura shine wa yas'alullaha ta'ala min fadlihi mutum shi roki Allah daga falalate fala yattakilu ala nafsi kashi dogara ga kai ne kai ce ai mu yan gidanmu an san yan asali na don haka mu gidanmu an gade kuɗi don haka kowa sai yayi kuɗi ana iya tarihin gidanku gidan kuɗi na amma kai ka mutu maciyaci tarihin gidanku gidan ilimi na ka mutu jahili saboda mi baka tashi kai karatu ba da kuke jan ana cewa duk dan mallami Allah na sa marayuwa ta albarka ya zama mai ilimi ba haka al'amarin yake ba a'a malami idan ya bi Allah ya karantar da ƴaƴa ne sai Allah shi sa ma ƴaƴan albarka ya sa marayuwa albarka amma babanka yana mallami zama na dan wane baya da amfanin komi a wurin Allah don haka rana alkiyama babu ruwan Allah da cewa dan dan mallan wane kake ko ko dan wane kake waliyi kaza ko kaza a'a mi kai kowa za za a yi mai hukunci ne da abin da ya aikata don haka malam yake cafa fala yattakilu ala nafsihi wala ala ghairi rabbi kuma ba zai dogara ga wani wanda ba ubangiji ne ba baka cewa wallahi huwa mu muna da darmin gindi su wane da wane sun riga sun darme mu da gindi sai abin da mun ka ga dama duk duniya su darme ma gindi in Allah ya ja ya taimako ne gare ka wallahi ka zama aikin banza kuma duk duniya su taru suna adawa da kai suna cewa sai sun kawo ma matsala in dai kana da shiri da Allah ba su iya yi makomi jiya mun karanta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum zai hita daga gida ne yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah wannan addu'a muka ce manzon Allah ya ce duk wanda ya kwade ya kwade wannan addu'a yuqalu lahu kufita wa hudita wa wuqita wa tanaha anhu shaytan duk duniya akwai mai iya taba ka babu mai iya taba ka don haka batun ba zai dogara ga wani ba wanda ba ubangiji ba wali haza qala ta'ala don haka ma Allah ya faɗa ya ce rijali nasibun min maktasabu mazaje suna da rabo daga abin da sun ka aikata ma'ana suna da nasu kaso na abin da sun ka aikata ai min a'malihim wato na ayyukansu almuntaja lil matsalub waɗanda ake samun natija ga abin da an ka nema wato in kana son ka gano wannan kiri da muzu abin da bahaushe ka cewa ka samu wanda ya tashi tun tashi ne kullun yana wurin biɗa kuɗi bai zauna ya huta ba ka samu wanda tun tashi ne kullum yana wurin neman ilimi an samu shekara goma kowa yana kokari wurin neman kuɗi wanda yana kokari wurin neman ilimi shi wanda ya shekara goma yana neman ilimi shi kakka ma yi wani kokonto sai ya samu sai dai gwargwadon samun da za a yi wani ya fi wani basira wani Allah yana ba kowa kaso gwargwado amma yana iya shekara ashirin wurin biɗa kuɗi bai samu ko sisi ba mutum nawa kun ka sani da shi an ka buɗe sabuwar kasuwa har yanzu kullum na ce wani da ke shi ka samu mutum nawa kun ka sani ka san haihuwa te ka san komi amma cikin ɗan takaitaccen lokaci Allah ya juya ya mai sai wani abu to haka al'amarin Allah yake to shi ilimi ana yin a hankali a hankali a ɗauko wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan aya guda guda in kana haddacewa wata rana sai a ce ma hadisi guda guda yanzu ho kullun ka haddace hadisi kwara guda a shekara kana da hadisi 360 to sai ka kaddarta tun shekara goma da sun ka wuce kake har da hadisi guda kullun kana da ɗari uku da sittin so goma don Allah ka kama wani abu ko ba kama ba in ana maganar manyan mahaddata magabata hankalinka zai tashi za ka yi mamakin wayya suke irin wannan hadda to suna da lahiyayya kwakwalwa na yanzu mafi yawan mu abin da ya dame mu me ya shahi harkar duniyar mu don shi Allah ka zargin kafirai yana cewa ya alamuna zahiran min alhayatid dunya ya'lamuna zahiran الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون sun san zahiri na rayuwar duniya inda zaka tambaye su siyasar Najeriya za su yi ma bayani filla filla inda zaka tambaye su siyasar duniya za su faɗa ma America ga abin da ke ake a ciki Faransa ga abin da ake ciki amma wallahi da ka komo gidan manzon Allah ba su san komi ba ka tsai da mutum ka ce mai don Allah mutanen nan goma da Allah ya wa bishara da aljanna mai sunansu sai ya fara yi ma dabirta ka ce ya faɗa ma fes 11 na Barcelona fes 11 na Real Madrid cikin kyaftawar girda duk ya kawo su kuma wajen ya kai a zo alƙiyama Allah ya buɗe aljanna ya shiga don Allah akwai matsala ko babu matsala don haka dai malam yake cewa min a amali wato daga cikin ayyukansu su waɗanda ake neman natija na abin da ake beda walin nisa'i nasibun min maktasabna wato mata ma suna da rabo daga abin da sun ka aikata fa kullum minhum la yanaluhu ghairu ma kasabahu wato kowane daga cikinsu babu abin da ka samu ne sai abin da ya aikata ma'ana ba za ka samu abin da ba aikin ka bane wata aba sai abin da ya aikata yau wahala a ciki ne wahala dai za ta zama ta wani ta hita wani za ka ga wani ya ji jiki wurin neman kuɗi wani kuma babu wani jin jiki wani ya ji jiki sosai wurin neman ilimi za ka samu wani ya shekara talatin yana neman ilimi wani shekara goma mai shekara goma sai Allah ya sa shi gaba ga mai shekara talatin wannan rabona na Allah akwai kwakwalwa kwakwalwa daban-daban ce don shi malaman balaga suke cewa zauqus salim هو العمدة في معرفة الكلم في معرفة حسن الكلمة من سلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة azzauqus salim lahiyayyen ɗanɗano akwai wanda kwakwalwa ta lahiya lau take bata da kowace irin kura don haka ana ɗana mata abu zai laƙi kun san malaman tarbiyya sun ka ce kwakwalwa kawai kankara take Ƙanƙara idan aka kunna mata firit me take ƙara yi ƙara kankewa to kwakwalwa haka take kana sa mata kaya tana ƙara buɗewa tana ƙara buɗewa kana barin ta tana ƙara macewa dan shi ma malamai suke cewa duk wanda kaga ya shahara a wurin waka ya gwane ya iya waka to gogaggen makarancin ƙur'ani na gogaggen mahaddacin hadisi na lalacewa na ya koma waka kuna fahimta ashe ya bi hannun hagu kuna fahimta don haka kwakwalwa ka ga mutum zai ji abu kai tsaye za ku ga magabata za ku ga da yawa yansu in mutum zai shiga kasuwa sai ya liƙe kunnuwa ne a Najeriya yanzu nan akwai malamin da yana nan raye kun san bai wadda Allah ya mai in yana son ya yi darasi in yana son ya yi darasi yau misali zai yi darasin tafsiri Ya yi nazari ne to ba zai yarda ko littafi ka kawo mai shi duba shi ba Misa saboda da ya duba yana dubawa ya shanye shi kuma yana nan raye Najeriya wato abinda mutane ba su sani ba shahara daban za a iya ruwa wane ya hika shahara amma ka yi shi karatu al'amari ne na Allah kowa da irin jarabawar da Allah kai mai zaka ga wane malami ne ya shahara duk inda baka tsammani zaka ga wane malami ne na ƙasa amma kuma malami ne ko cikin unguwarsu ba a san shi ba sai an tambaya a ce ai shi an malamin wane kuna fahimta don haka dai wannan dai Allah yana ba kowa gwargwadon abin da ya ga dama don haka Allah ya ce was'alullaha min falalihi kai ku roki Allah daga falalati ka roki Allah babu abin da ya gagare Allah ai min jami'i masalihikum wato dukkanin abubuwan maslahohinku fi dini wa duniya na addini da na duniya duk abin da kake bukata roki Allah me yasa malam ya fasara ayar da haka saboda ana gwada ma duk wanda zaka kai ma bukata gajiyayye na ma'ana kana ganin wallahi in muna da su wane wanan nan huda zaka zo ka ce mai ranka dade do Allah muna da bukata da kaza da ka shi ho yanzu yana da bukatocin da basu biya ba yana iya biyan naka to ka roƙi wanda bai bai gajiya kuma bai kwana bai angaje. duk wanda ka kwantawa yayi kwana in ka kai mai bukata ka kai ma banza tashi cikin dare hosama Allah kuka faɗa mai duk abin da an bukatar ka shikenan da Allah ya ga dama sai ya biya sai a ta mamaki a ce shekaran jiya fa kaza sai a ce to labarin shekaran jiya na yau fa Allah ya samu dace don haka malam yake cewa wato ka roƙi Allah min jami'i masalihikum dini eh, shine eh, na addini da duniya fa hadha kamalul ab wannan shine kammalar bawa wa unwani sa'adatihi kuma shine alama na arzikin bawa ya zama ya dogara ga Allah sannan kuma ya riko da sababi la man yatrukul amala ba wanda yake barin aiki ba a cewa ne ka tashi tsaye ka nemi ilimi ya ce wallahi an Allah ya kaddara in zama lami zama zai to bai kaddaro ba kenan a ce wani ka tashi ka nemi na kanka ya ce ai inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab to me yake nuhi kenan ya fassara ai kenan haka dai Allah zai buɗe sama ya zubo mai ruwa ko ya zubo mai kuɗi Allah bayyana haka nan aw yattakilu ala nafsihi ko ko wanda ka dogara ga kai ne irin su Alhaji Karuna an ka ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tam wa ahasin kama ahasan Allah ilaika wala tabgil fasada fil ardi inna Allah Miya amsar da ya basuwa? Ƙwala inna ma على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه na'am shi ne nan منه da yake cewa au yattakilu ala nafsihi ko yadda dogara ga kai ne yana ganin shi a yanzu maganar wata matsala bata taso ba don haka ya dogara da ilimi ne ko ya dogara da dukiya ce ko ya dogara da wata kwarewa ce to kun ga karuna da an ka ce mai wabta gifi ma a Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka falalar da Allah ya ma ta dukiya ka nemi alkiyama wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka mance ka na duniya ka shiga mota kware ka shiga gidan kware ka ci ka sha ka yi sutura amma dai duk da haka ka ɗiba ka bada haƙƙin Allah wala tansa nasibaka min ad duniya. wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata kamar wanda Allah ya kyautata gare ka wala tabgil fasada fil ardi kakka nemi banna a bayan ƙasa kakka ta ɗiba kuɗi kana almubazzaranci kana ba mutanen da basu cincinta ba wala tansa nasibaka min ad duniya. wa ahsin kama ahsana ilaika inna Allah wala tabgil fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidina allah baya son mabannata karuna da ya boshi iska sai ce inna ma utituhu ala ilmi indi an bani wannan dukiya saboda sani na sanayya ta game da kasuwanci kamar yadda wasu malamai sun ka fassara inna ma utituhu ala ilmi indi an bani wannan dukiya saboda kwar irin wada kun ji in mutun ya kasura kasar Hausa in anka cewa ne, ya kamata ka zanka in faki kai kaza sai ya ce dukiyar ga banza bata ajiye banza bata doka ba haka nan mun ka samo ta ba sai da mun ka tafi America mun ka tafi China mun ka tafi Dubai mun ka yawace duniya muna bai da kuɗi yanzu ku zo ku ce a taimaka ma wane inna ma utituhu ala ilmi indi wasu malamai suka ce inna ma utituhu ala ilmi indi Allah ya bani wannan saboda sanin da ni ni cincinta kun ga duk da haka da ya dogara ga ya dogara ga kai ne awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun Allah ce eh shi bai sani ba Allah ya halakar da waɗansu da suke gabani ne na tsararraki nawa nawa an kai waɗanda sun fishe dukiya sun fishe Allah ya halakar da su shine awalam ya alam anna Allah kada halaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwa wa aksaru jam'a waɗanda sun fishe ƙarfi na tattalin arziki sun fishe dukiya tarin da yake gani aiwa aksaru jam'an lil mal Allah ya tsare mu da fanɗarewa ka dogara da kanka gairo mubtaqilin li rabbih ba tare da mutum yana mai bukatuwa zuwa ga ubangiji ne ba duk duniya kowa na da bukata ga Allah Allah bai da bukata da kowa abin ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah ya ce ya ku mutane kowa da kowa ya shiga antumul fuqara ila Allah kuma buƙata ne wurin Allah kowa yana da bukata a wurin Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mawadaci godajjen sarki shi Allah ya ishi kai ne amma duk wanda ka gani ya kasura duniya to yana da wata bukata har yanzu yan murya ya kai wata bukata ya ka jiranta biya don haka ka roƙa ga wanda shi ka biyan bukatar kowa don haka aw ya jama'u bainal amrayn ko mutun ya hada tsakanin abubuwa guda biyu na farko dai bai tashi ya riko da sababi ba na biyu kuma yana ganin cewa ya dogara da kai ne to wannan fa inna haza mahzulun khasirun wannan shine yarbabbe wanda Allah ya riga ya yarbe shi kuma yayi hasara maganar Allah madaukaki da ce inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance masani ga dukkanin komi fa yudi man ya'lamuhu ahlan li zalika don haka Allah sai ya ba wanda cikin ilimi ne na gaibi ya san shi ya cincinta a ba ma'ana wane Allah ya san ya cincinta a bashi wa yamna'u man ya'lamuhu ghairu mustahiqun kuma Allah shi hana ma wanda bai cincinta ba cikin ilimin Allah na gaibi ya san wane ya cincinta a yi mai kaza don shi an kai mai kaza wani bai cincinta ba kuma rashin cincinta ta wannan rahama ta gare shi a wurin Allah na baku misali cewa akwai wanda Allah ya san talauci a daidai da shi in an bar shi talaka wallahi zai ta azumin attanin da alhamis istighfari dukkan matsa mai kawai sai ya ce do Allah ka saurara mai lazimi ya kai to Allah ya san in an ka daddaka mai da shi za a bala'i kasan nan don haka sai a mace shi kullum azumin attanin da alhamis kiyamun laili kun san wa ku bari in baku misali akwai wanda sai bala'i ya koro shi sannan ya tunawa da Allah kasar Hausa akwai lalura wadda in ta kwado mutum gani yake Abin misali a ce an wa mutum haihuwa sauran kwana guda gobe za a suna babu rago babu alamati to ka je daren nan ka ga wanda za a kiyamun laili Allah kana gani ban da kowa sai yanzu tauhidi lahiya lau <laughs> kuna fahimta don haka dai abin da ya kamata mu sani cewa Allah yana jarrabawa bawa iko don haka dai nan sai Allah maɗaukake ce wali kullin ja'alna mawali wali kullin ja'alna mawali mimma tarakal walidani wal aqrabun na'am walladina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum na'am inna allaha kana ala kulli shay'in shadida Allah ce wali kullin wannan sai ya zama tanwini na iwal tanwinul iwal wali kullin ai wali kullin minan rijali ja'alna mawaliya kowane daga cikin mazaje haka wali kullin minan nisa'i kowa daga cikin mazaje haka kowa daga cikin mataye ja'alna mawaliya min mata rakal walidain mun sanya mai majidinta al'amari ne masu cin gado ne daga abin da iyaye sun ka bari wal aqrabuna da ƴan uwa makusanta wallazina aqadat aymanukum da waɗanda kun ka kulla kawance da su kun yi alƙawari da su an kulla kawance fa'atuhum nasibahum ku basu rabon su wannan aya malamai sun yi sabani akan me take magana adadi da yawa na malamai suka ce tana magana ne akan uhuwa da manzon Allah ya haɗa tsakanin al-ansar da al-muhajirun in ba ku manta ba sa'ad bin rabi da shi da abdurrahman bin au manzon Allah ya kulla musu kawance a cikin irin wannan kawancen a wannan lokacin idan aka kulla muku kawance da kai da wane to yana cikin masu cin gadon ka kafin ayoyi su sauka su soke wannan ko wa ulul arhami wa ulul arhami can suratul anfal ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah to kafin Allah ya ce ma'abuta zumunta sashen su shi ya hicincinta ga sashe ma'ana su ci gadon sashe a cikin littafin Allah to farko in an an hada ku yan uwantaka da wani to yana cikin masu cin gadon ka kun san abin da ya faru Sa'ad bin Rabi' manzon Allah ya hada shi da Abdurrahman bin Auf ya hada su matsayin abota Sa'ad bin Rabi daga Madina Abdurrahman bin Auf daga Makka Sa'ad bin Rabi ya kwasu dukiya ta gaba ɗaya yace a raba ta biyu kai ka dorabi ne in dorabi yace mata na guda biyu mu je ka zabi wadda kaka so in sake ta yi idda ka aura yan uwantaka kenan ta musulunci kauna ta gaskiya kenan yace barakallahu laka fi ahlika wa barakallahu laka fi malika dullani ila so ya ce Allah shi ma albarka ga dukiyarka Allah shi ma albarka ga iyalinka amma a zani ga hanyar kasuwa bai da ko sisi a zani ga hanyar kasuwa shi ba dan a kashe a bamu bane ba Allah ya baku mu samu bane wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsu saboda manzon Allah da ya rene su zuciyarsu bude take wanke take ga kayan yana ganin ga banzaza a hawa yace a'a kai ni wa wanda ake nema kasuwa haka ya kwaru Abdurrahman bin Auf an ha gwada mai kasuwa da ku ya kwarai kusan cikin sahabban manzon Allah akwai waɗanda da ku suka yi ko Cikinsu su akwai Abdullahi dan Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwabri ne sun hiducin Uhud nauyin an ka azabi sa ga sikeli amma Abdullahi dan Mas'ud daku yaka zuwa yayi ya samu kuɗi ya taho ya ci abinci ya ciyar da iyali ne kuna fahimta don haka kun Abdurrahman bin Auf da shi da Sa'ad bin Rabi wannan uhuwa da anka hada su kahin a tashi tahiya yakin Tabuka sai da ya zama Abdurrahman bin Auf yana cikin miloniya Madina wanda ho bai da ko sisi bai da gaba bai da baya an ce ga kaya a raba a bashi ya ce a gwada mai kasuwa an gwada mai kasuwa ya shiga shi ma ya ci gaba da yi dan takaitaccen lokaci ya zama mai kuɗi ashe kun ga inda kwanci kwancin kaza kai cikin gida ka ce Allah ka azurta mu sabon manzo Allah na tashi su je su yi aiki ba za su tashi ba don su da sun hada ma Allah Allah biyan bukata ya kai don haka Allah dai yana nuna muna cewa don haka dai nan malam yake cewa sai Allah ya ce da waɗanda kun ka kulla alƙawulla da su ku ba su rabon su inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah mai shaida na ga dukkanin komi ai wali kullin minan nasi ja'alna mawaliya kowa daga cikin mutane mun sanya mai masu jibintar al'amari ne ai ya huwa wa ya tawallahun su jibince shi ya jibince su bitta azzuzi ta hanyar girmamawa wan nusra da taimako wal muawana da bada gudunmuwa alal umuri ga al'amurra kowa akwai waɗanda Allah ka hore mai duk yadda ka ga wani yana da wasu amintattu waɗanda duk lokacin da wani abu ya taso suna masu taimaka mai da shawara in wani abu na suna taimaka mai da duk abin da ya kamata abin da ya same shi jin suka ya same su abin da ya same su ya same shi kuna fahimta mimma shine Walmu'awana mu'awana alal umur mimma tarakal walidani wal aqrabun daga abinda uwaye suka bari da makusanta wa haza wannan abinda malam ya kawo yake cewa yashmalu sa'iral aqaribi ya kunshi ya kunshi dukkanin ƴan uwa makusanta min al usul na waɗanda suke asallai kun san ƴan uwa akwai akwai waɗanda ake kira al usul akwai al furu akwai al hawashi su wane ne usul kamar uba kaka kakan kaka ba su ne asalinka ba wal furu da rassa kamar ɗa jika jikan jika wal hawashi da ƴan uwa wa da kane su ma hawashi din akwai hawashi qariba akwai hawashi ba'ida wanka ko kaninka da sauransu haula il mawali min al qaraba to waɗannan da anka ambata al usul wal furu wal hawashi haula il mawali min al qaraba waɗannan sune majibinta al'amari waɗanda an nazumunta waɗanda suke cin gado sun mazakara nau'an akhara min al mawali sai malam kuma yace Allah ya ambaci wani nau'i daban na majibinta al'amari faƙala. sai Allah yace wallazina aqadat aymanukum waɗannan da kunka kulla alƙawulla da su na ƙawan waɗanda kuka yi rantsuwa za ku yi kawance ai halabtumuhum bima aqattum wato waɗanda kun yi rantsuwa ga abin da kun ka kulla tsakanin su ma'ahum tare da su min aqaidil shine min aqdil muhalafa na ƙulla kawance tsakaninku da su alan nusura wal musaada cewa za ku taimake su za ku ba su goyon baya zamanin jahiliya in ka zo baka da dangi a gari da yawa to a zaka zo ka ƙulla ƙawance da wata kabila wadda take mai karfi ta me amfanin ƙulla kawance da wannan ƙabila? saboda duk abin da ya same ka ya same su in an kawo ma hari za su baka kariya in matsala ta same ka za su taimaka ma ba a taba ka sai ka zama dan dangi to zamanin jahiliya akwai irin wannan uhuwa da ake wannan mu'aha da ake kullawa to wannan yan uwantaka sai tabbayo ana cin gado daga ƙarshe sai Allah madaukaki ya walwale wannan abin da suke na cin gadon yan uwa ba a cin gado ga waɗanda za su ci gado Allah ya jibinci raba gado da kai ne don haka dai malam yake cewa wal ishtiraki bil amwal da tarayya a cikin dukiya akwai wannan ɗabi'a wadda kabilar ash'ari suka kabilar Abu Musa al-Ash'ari suka shahara da ita wace irin ɗabi'a za ku ga da ni da kai kamar cikin unguwa sai a ce to rana kaza kowa ya ɗauko abincin da aggare ni sai in ɗauko ina da buhu goma na abinci sai in ɗauko kai kana da kwano goma ka ɗauko wannan yana da kwano biyu ya ɗauko sai a ɗauko sai a haɗe gaba ɗaya a game yanzu da mai kwano goma da mai buhu goma an game kun san yadda ake yi sai a komo a raba daidai wa daida to Allah akwai ƴan uwantaka irin wannan to irin wannan ɗabi'a ce ta mutanen Madina shi na kun kaga kakanninmu sun ɗauko daga baya an kalalata me abin da kakanninmu sun ka ɗauko ka cimma dattijo guda goma sun shin hida babbar tabarma bakin garka duk wanda an kawo abinci gida ne a kawo wanda ba a yi ma abinci gida ne ba ba a ganewa can da ma ka hinya hito mata ce ta ɗauka ta ba ɗanta ta ce ya kai gida kaza can ma a kai gida kaza gidanka ba a yi abinci ba an ci abinci yanzu ha mutum ka sawo gurayen kaji cikin leda yana shigowa mai imani na ka raba mai yara ayaba ya ce ku yi gida ya ba ɗaya ne kaji ya ba ɗayan mutane ayaba don Allah an shirya adalci mutum ka tahowa ya ɗauku ɗaya ne cikin mota zai kai su makaranta yana gani ga ɗayan makwabta ne tsaye ana biɗa agwagwa da buje duk wanda an ka tara ya ce ɗari biyu zai ɗauka a wuce naira ɗari na akwai kuma ya wuce da mota ana gani don Allah ka bi ɗayan uwantaka don shi ana jin an ɗauke shi sai mutane su ce agwaya Allah bai taimaka ma kowa amma tsakaninka da Allah taimaka ma mutanen unguwarku ka gani yaya al'amari zai kasancewa in wani abu ya same ka kana samun matsala sai kaga ta samu kowa don haka dai malam yake cewa na taimakayya da tarayya a cikin dukiya wa gairi zalika da wani wannan wa kullu hadha min ni'amillahi ala ibadihi dukkanin wannan yana cikin baiwar Allah wato ni'imar Allah ga bayi ne haisu kana al-mawali yata'awanuna bima la yaqdiru alaihim ba'duhum mufradan wato yadda majibinta al'amari yan uwantaka yan an hakullata suna taimakon juna bima la yaqdiru alaihi ba'duhum mufradan ta hanyar da ɗaya daga cikin su bai iya yin abin nan shi ɗai za ku ga hatta a ɗabi'ance za ku ga akwai ɗabi'ar da matasa suke a wa wani contribution lalura ta taso ma wani sai a ce kai wani kahi kowa zarafi ciki ba shi dubu ɗari kai ba da dubu hamsin kai ba da dubu goma cikin ɗan takaitaccen lokaci sai a haɗa mai abin da zai yi lalura don Allah an ɗauke mai nauyi ko ba a ɗauke ba to kun ga a musulunci kuma irin wannan ya halatta misali matakka ta haihu sai mata abokinka ta ce mai do Allah ba ni dubu biyar in kai mata dubu biyu ta kawo min hibbatu sawab ko tana da hadisai ingantacci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah an taba mai haka a yau kan ba za mu ja dogon karatu ba saboda muna da bakin malamai akwai babban malami malam Usman Shehu Ture ta Allah ya kara mu rayuwa ta albarka zai dan yi muna ilqa'in wasu kalimomi akwai babban malami malam Mustapha Jurga yaro da gari abokin tahiyar manya don haka za mu ji da ƙasa za mu ba su wuri su ko su dan ce muna wani abu sai akara maka Allahu bismillah

tafsiru إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna ƙara ibora godiya zuwa ga sarki ɗaya mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda cikin ikon sare yardarsa ya tsawaita rayuwanmu muka ga wannan babbar rana ta juma'a tara ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekaru 1444 ga mu allah ya samu ziyarci babban malami a sheikh murtaba bello asada a wato hafizahullah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba shi kariya ya ƙara ba shi ikhlasi da yi don neman yarda allah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga maƙiyansa kuma ya allah karatun da yake ya allah ya sa sanadiyar shirya musulmi ce ya allah muna roƙonka babban malaminmu a sheikh malam musa A'a muna roƙon ubangiji Allah ya ƙarawa rayuwarsa albarka da tamu baki dai Allah ya tsare mana shi wayannan gwagwarmaya da suke yi ubangiji Allah ta'ala ya taimake su a kanta a ban so in ce komi ba shi ya na ɗan tsaya can nin ɓoye saboda mu sha karatu amma dai ko yanzu gaskiya Allah mun ƙaru tafsirin da malam Murtala Bello Asara ke yi a gaskiya yana ba wannan tafsirin haƙƙinsa mun gode mun gode Allah ya saka malin da alkhairi kiran da nake yi ga waɗanda suka zo sauraren tafsiri da ni kaina mu tabbata muna zuwa saurari wannan tafsiri da sauran wurare saboda Allah ɗai ba wai mun taho nan wurin saurarin tafsirin wurin Mallam Bello eh Murtala Bello Asara don mu ce bari yau mu zo mu ji abin da za a faɗi ya zama mun zo ne don Allah don saurarin gaskiya ba duk abin da muka ƙudurce a zukatanmu Allah ya sani in mun zo don mu ƙaru Allah ya sani kuma zai samu ƙaru in mun zo don mu ci zarafinsa ko mu je mu ɓace shi ko mu je mu haɗu wa'yansu maganganu wa'yanda ba su dace a kansa ba kuma wallahi za mu haɗu da shi ranar alƙiyama kuma Allah ba zai ƙyale mu ba ubangiji zai zai hisabi shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum na'am فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم نعم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم نعم على رمى ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة على رمى يا إسحاق لا الله إسحاق على خير Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin wannan aya mai daraja, Ya ayyuhan nas, ya ku mutane, in kun tunfi raibin min alba'ath in kun zamo kuna cikin kwankwanto da shakku game da tashin alkiyama. saboda wani bai da aiki illa su malaman sunna musamman wa'anda Allah ya daga darajarsu wa'anda Allah ta'ala ya ba su daraja wa'anda ke yi don Allah suna zuwa suna fayyace gaskiya bai da aiki illa ya ci tarihinsu illa ya zo ya ɓace su ya kama musu ƙazafi ya kama haɗin abubuwan da wallahi ko wanda an maƙinsa ya san ƙarya ce to sai Allah ta'ala ce ai za a haɗu ranar alƙiyama halan wai kwankwanto kuke yi da cewa akwai wani ne? wanda Allah zai tara kowa da kowa a wannan ranar kuma Ubangiji zai fi sama mai haƙƙi haƙƙinsa. Sai Allah ce in kuna kwankwanto game da tashin alƙiyama, ku sani wannan tashin alƙiyama tabbas za a yi shi kuma mu a gare mu ji Allah mai sauƙi na don fa inna kun min turabin mu muka halicce ku daga turɗaya mu halicci annabi Adamu alaihi salam daga turɗaya thumma min nutfatin sa'annan muka halicce ku daga digon mani ma'ana ƴaƴan annabi Adamu alaihi salam an halicce su daga digon mani ashe tun ba mu bakin komai ubangiji ta'ala ya ce. thumma minni alaqatin nan daga sarin jini muka halicce ku daga gudan jini kenan bayan wannan ɗigon mani ya kwana arba'in sai Allah ta'ala ya sarrafa shi ya mayar da shi gudan eh, mani kuma eh, ya mayar da shi a sarin jini wannan kwanakin arba'in da processes ba ko process ɗaya ba da Allah ya yi wurin sarrafa ɗigon mani ya koma gudan jini ubangiji ɗaya sayar da an kai da ni da kai da shi da ita duk ilimi mai wani mai ilimi a duniya wallahi bai san yadda an kai ba kuma wallahi duk bincikenka duk shigarka bincike da kwakwalenka wallahi ba ka iya sanin yayana Allah kan haka Allah kaɗai ya san yadda yake nan Allah ce sun mamin murugatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa sa'annan sai ubangiji ta'ala ya mayar da wannan saran jinin a matsayin tsoka wadda adda cikakka halitta wa ghairi mukhallaqa da wadda ba ta cikakkiya halitta duk ubangiji yayi wannan wa ubangiji ya ce lini bayyana lakum ba don komi muka ɗauko yannan nan processes daga nan sai nan daga nan sai can watin bit by bit Allah ce ba don kuma sai don mu bayyana muku mi za mu bayyana muku sun malinu bayyana lakum ma na wani ƙirru fil arham mu tabbatar da shi wannan watuntun tun daga ɗigon maniyin har zuwa ga mi har zuwa ga saran jini har zuwa ga tsoka sai mu tabbatar da ita a cikin mahaifa ma'ana abin da ake nufi a nan ɗigon maniyin ɗa namiji a cikinsa akwai ƙwayoyin halitta dubbai miliyoyi biliyoyi yadda Allah ya so amma daga ciki ƙwara guda ne Allah zai haɗa da ɗigon amani ko na halitta na ita mace sai ya haɗa ya mayar da shi to wannan ɗin Allah zai tabbatar so a cikin mahaifa wanda ko Allah bai so ya tabbatar ba a lokacin da ka ƙare saduwa da iyalinka ko da take tashi sai wannan maniyin sai ya darare ya zubi Allah bai ga dama ya tabbatar da shi a cikin mahaifa ba kaga wannan aikin waye aikin Allah to yanzu mai iko akan yin haka shin tara al'umma gaba ɗaya a farfajiya ɗaya zai waye Allah to tun da bai waye Allah ina tsoratar da kaina Allah ni kaina ina tsoratar da kaina in ji tsoron Allah in bar da wanda Allah ya ɗaga in bajin ciwo wanda Allah ya ba falala ko kuma ɗaukaka a kaina sannan ina yin wa'azi ga 'yan uwana musulmi don Allah al'umma su bayyin ƙazahi da zargi da wasu a ƙoƙarin ɓata da'awar sunna wallahi ko sun so ko ba su so ba wallahi sai wannan da'awa insha Allah ta ɗaukaka saboda tun asali babban malaminmu Sheikh Musa Ayuba saboda Allah ya kai wanga abu an ka zo Allah ya kawo mai magoya baya ko magoya bayan ga suna iya ƙoƙarinsu an watsa su wuri-wuri suna nan suna tafsiri abin da yasa ba ku ganin mun zo nan kullun saboda kamar yadda shi babban malami ya turo malam murtala bello so ku tuye tuye tafsiri haka mu ma watsa mu wurare wurare don mi ba don kuma sai don fa'ida ta gani muna roƙo Allah ya saka malam murtala da alkhairi sa'annan ya sa kamar da alkhairi baki daya ubangiji Allah ya sa mu kare wannan aiki don neman yardarsa muna roƙo Allah ya ƙara kare mana shi musamman shi da ya yi mu ƙalubale a cikin Najeriya ba wai sakkwato ko kuma a mabera ɗaya ba a a Najeriya gaba ɗai to da mu da shi da kullum musulmi Allah ba mu kariya wassalamu alaikum wa rahmatullah Mm. mm. to masha Allah barakallah da yake lokaci ya tafi gaskiya an abun nan amma dai za mu ba malam Mustapha Jurga ko da minti biyar ne shi ma ya ce wani abu insha Allah malam Mustapha bismillah mutane sai su yi hakuri waɗanda suka complain nesa suke da Allah su yi hakuri 'yan minti biyar da su abin nan asali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan da lahu waliyyan murshida wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da haɗuwa a wannan majalisi mai albarka majalisin babanmu mai gidanmu malaminmu shugabanmu shek musa ayuba lukuwa wato limami kuma shugaban na tabbatar da sunna annabi a cikin jihar sokoto da najeriya da ma wajen najeriya ga baki ɗaya in kana son sanin wane ne Sheikh Musa Ayuba Lukuwa wato sai ka nemi makiyansa ba wurin masoyansa kake sanin ko waye shi ba nemin makiyansa su Allah zai maci bakin su su haɗi an aukar han suna so ko ba su so shi yasa kwanakin ba a daɗe ba wani da bakin sa ya tarafi ya ce kun san akwai malamin da ban so sakkwato to malam Musa Ayuba Lukuwa na ya ce amma wallahi babu malami sakkwato iri ne ya ce saboda duk inda aka zuwa kwaɗai da leke-leke shi ɗaya abin gani sai wanda ya yi itirafi ya ce shi abin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi jagoranci a inda ya turo babban malamin mu shi ma jagora kuma shi ma saboda wato kun san yi yaka yana manca da sarauta ga tashi ta sarkin yakin Mallam Musa Lukuwa. Wato duk wani mai wa Mallam Musa Lukuwa yaƙi bayan shek Murtaza Bello Asa da yake. Bawan Allah yana ƙoƙari ko ina wurin tabbatar da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai masu biyowa ta baya da sassaƙe-sassaƙe da ɗumumuwa da sauransu, kamar yadda Malam Shehu ta ya bayani. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da kai kenan. Wato surutun ka ko abin da zaka ji a cikin zuciya bai isa ya mayar da na gaba baya ba shi yasa kowa yana ji kuma kowa ya sani ba sabon abu ba ne. duk inda Allah subhanahu Ta'ala ya sa wani ya ci gaba sai an samu masu mishi hasada wannan wajibi ne nan da da kuka ji wasu suna cewa rigan ma da yake sawa ni ma zan iya sa irinta ba wai ya sa ba zai iya sa irinta da Allah mala an kai karshe ko ba a kai ba inda ake magana akan karatu sai kuma ka zo kana bayani akan riga da Allah an faɗo ko ba a faɗo ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka mishi da alheri Allah ya ƙara wa arzikinsa yalwa Allah ya ƙara wa iliminsa yalwa yana cikin bayani ya ce akwai wasu daga cikin malamai wayanda in suna son tafsirin alƙur'ani yau da yamma ba su nazarin wani littafi kai ya kawo musu matsala ina sa ran malam mutala yana ciki saboda akwai ƙarhin hadda kai ba sai an gaya maka ba mu ne in zamu ga wata dakatu sai mun yi taratara. sai mun riƙo yan wayoyi muna dan duddubawa amma la kai malam da kake jin yana sako karatu wani ya ce da an taba yin sa a cikin kwakwalwa amma haka nan za a je shi sannan ga sai ga bakuncin babban malami Sheikh Shehu Tureta wato barista na 'yan mata da zaurawa in kana son aure goro hake baka da mata to ka danno ka zo ka samu Sheikh Shehu Tureta insha Allah sai an samu maka ita muna roƙon Allah subhanahu wataala yau kowa albarka